Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wannan hantsi a yau Laraba biyar ga watan Fabrairun shekarar 2020. A cikin shirin za a ji cikakken rahoton zuwan wata tawagar Najeriya Amurka da mayar da kuɗin da suka ce a bace ya sace. ainihin an ɓoye kuɗaɗen nan da sunayen kan an ɓoye su da sunayen mutane an kuma ɗauki mataki na kwato su. To amma Hamza Al-Mustapha na cewa. Tun daga lokacin da shi marigayi ya rasu zuwa yau shekara 22 kenan. Sau shekara 22 kullum ka ji an ce kaza, an ce kaza, kudin tamkar bai karewa. Kamar kowace ranar Laraba, za a ji shirin yanayi da muhalli na Aisha Ma'azu. Muna kuma tafa da sharhin jaridun kabaru sai kuma wasu ra'ayoyin masu sauraro. Amma yanzu, To kafin mu kawo muku rahotanninmu saboda matsalolin da muke fama da su za mu dubi batun takaddamar da ake ci gaba da yi kan wani rukunin kudade sama da dala miliyan 308 da ake zargin tsohon shugaban Najeriya na mulkin soja Sani Abacha ya sato ya ɓoye wanda wata tawagar najeriya ƙarƙashin attorney general kuma ministan shari'ar ƙasar abubakar malami wanda ya kawo ziyara jiya ofishinmu na birnin washington dc ta zo daukawa ko rattaba hannu a kai don wato cimma yarjejeniyar mai da kuɗin a najeriya inda abokin aikinmu yusuf aliyu harande ya tambaye shi ainihin makasudin zuwan su bin sawun kuɗin sai ya ce makasudi dai shine abinmu ya ɓace ta huskar taro da kwabo a matsayin mu na ƙasa ta najeriya kuɗaɗe waɗanda ke da nasaba da najeriya an yi awon gaba da su an yi sama da faɗi da su keɓance ziyara ce ta sa hannu a kan daidaituwa a kan mai da kuɗin gida wato mai da su najeriya da kuma ainihin mai da su akan sharuɗa waɗanda an ka daidaitu tsakankanin waɗannan ƙasashe an sa hannu akan wannan yarjejeniya an kuma amince waɗannan kuɗi za su taso daga ƙasar island of jersey cikin kwana da takwas su iso amerika su kuma tashi daga amerika su koma najeriya cikin kwanuka da ba su wuce arba'in kudaden doriya to idan kana magana wannan kudade da kake ittifakin cewar an sace su an fitar da su daga najeriya an kawo su wata kasa ana iya cewa waye wannan aiki ko kuma a zamanin gwamnatin waye akai wannan gwamnatin taku da take kirarin yaki da cin hanci da rashawa waɗannan kudade kudade ne waɗanda ya tabbata akan cewa an ɗago su daga najeriya tun a wani lokacin gwamnatin mulkin soja ana maganar gwamnatin da ke da nasaba da shugaban kasa Sani Abacha. Idan kana maganar gwamnatin Sani Abacha ana iya cewa waɗannan kuɗaɗe an fitar da su ne daga Najeriya waɗanda suke cikin asusun shi wannan tsohon shugaban Najeriya Sani Abacha ko ko suna cikin wani account wanda yake yake da nasaba da dangin shi. Ala kulli halin magana ita ce kuɗaɗen nan kuɗaɗe ne wanda ke da nasaba da Najeriya ana kuma zargi wanda ya danganci cewa an ɗibe su ba ta hanya Allah da Annabi ba ana aka kuma bi kaji akan wannan tunani kuma akan wannan fahimta aka shirya komawa da waɗannan kuɗaɗe gida Najeriya. To babu tabbacin wani asusu aka sa waɗannan kuɗaɗe kenan. Asusu wanda, wanda aka sa su kamar da nema bayani an kai su asusu na ajiya ne a ƙasar ainihin Island of New Jersey. To idan kai magana cewar an ɗauko kuɗaɗen nan an kawo su an aje su a wannan ƙasa abin da mai tambaya zai ce shine idan aka ɗauki kuɗin nan an kai su wata ƙasa ai ba zuwa aka aka gina rami aka aje su ba ba kuma zuwa aka gidan wani aka aje su ba dole an aje su ne a cikin banki to abin tambaya a nan wannan account na banki da kuɗin nan suke ciki sunan waye a jiki gaskiya al'amari shine sunaye ne daban-daban waɗanda aka yi umarni da su sunan mutane da sunan kamfuna so 'yan najeriya za su so su san waɗansu daga cikin sunan na kinnan da kuma waɗannan kamfanoni da sai aka sa waɗannan kuɗaɗe ba zan so in ma bayani akan shakku ba da rashin tabbas kan wannan ainihin ta wannan fuska amma dai abin a gaskiya al'amari kuɗaɗe ne waɗanda suka ɓoye a sunayen kamfuna da sunan abubuwan kansu a abu mafi ala shine ainihin an boye kudaden nan da sunayen kan hunna an ɓoye su da sunayen mutane an kuma ɗauki mataki na kwato su sannan za a ci gaba da ɗaukan mataki na bin kadi wanda ke da nasaba da abin da ya danganci ainihin ruwa waɗanda kuɗaɗen nan suka ja tsawon lokaci a wannan gaba wanda ke da nasaba da mu'amalolin da suka danganci ruwa yana yiwa buƙata ta kama ta bayyana ma 'yan najeriya irin waɗannan sunaye amma saboda jin damuwa da tsoro na dagula lissafin bincike ba a kai gaɓar da ya kamata in shawar bayyana sunayen mutane ko kan hunna waɗanda ke da da ainihin waɗanda aka yi umarni da su domin wannan boyon ba a halin Alhaji Abubakar Malami ministan shari'ar Najeriya kuma attorney janar ɗin ƙasar ke bayani kan musabbabin zuwan su nan Amurka don mai da kuɗin da aka ce tsohon shugaban Najeriya Sani Abacha ya sace. To bayan da ya ji ta ɓangaren Najeriya kuma koko gwamnatin Najeriya abokin aikinmu Yusuf Aliyu Harande ya ji ta bangaren gwamnatin abacha ta bakin tsohon babban kwamandan dogarawan tsaron fadar shugaban kasa abacha a lokacin wato manjo hamza al-mustapha wanda ya ce ni na yi aiki da marigayi cikin amana da gaskiya da tsoron allah mun bauta wa najeriya da gaskiya gwamnatocin da suka gabata sun min tambayoyi ne kuma na kalubalance su a bincike ni ni a fara da ni kaina in an ga na saci kobo to kada a tausaya mu amma tun daga lokacin da shi marigayi ya rasu zuwa yau shekara 22 kenan to shekara 22 kullum ka ji an ce kaza an ce kaza kudin tamkar bai karewa wannan abin shi yake min kai na farko kenan na biyu na san matakan da ya ɗauka a kan tallafawa najeriya lokacin da za a sa wa najeriya takunkumi kuma manyan-manyan 'yan najeriya kudu da arewa duka aka taru aka yanke shawara ajiye kudi a waje ko da an sa takunkumi najeriya ba za ta gayyara ba amma bayan rasuwarsa tambaya ta shine ina wannan kuɗin yake ina wa'annan dattijawan suke to wannan kuɗin kuma da ake cewa eh, miliyan ɗari biyu wanda a yau ciyaman na local government mana suna sace biliyoyi to amma dai wannan ɗari biyun da ake magana yaushe ne ne aka sa wannan kuɗin wane ne ya je saka kudin nan a Amerika. don ni tsawon aikin da muka yi yana shugaban kasa shekara hudu da wata bakwai ba mu je Amerika ba bai je ba ban kuma sani ba to wane ne ya sa to kuma da wanne suna ya sa to wannan kudin da ake faɗa menene dalilin saka shi na san dai shi general ba shi da rai a yau to kuma hali irin na najeriya idan ka tsaya ka duba yanda ya yi nasa mulkin da kuma abin da ya yi wa ƙasa sai kuma ka duba wanda suka fara fada da shi wato wanda bayan baya nan wanda suka karbi mulkin har zuwa lokacin da waccan gwamnatin ta tafi za ka ga kullum a haka ake amma inda za a kalubalanci kowace gwamnati da ta zo ta gabata to lalle inda aikin gano abin da aka kwashe ne to lalle najeriya mai arziki ce to amma za ka gani rantsuwa daban yin aikin daban ni fa ban ce rashawa da cin hanci kada a yaƙe su ba ni ina kan gaba akan a yaƙe su amma a yaƙe su gadan-gadan kuma gaba ɗaya in kuma har za a yi haka to lallai 'yan najeriya za su ji mugun mamaki allah ya kawo lokacin da za a yi faɗa da rashawa da cin hanci bisa ga gaskiya bisa amana tsoron Allah da tausaya wa Najeriya. To Major Hamza kamar yadda ake ta cewa tun kusan bayan rasuwar shi Janar Sani Abacha har zuwa yau duk gwamnatoci da aka yi a baya sai kullum su ce sun karɓo kuɗaɗen da Abacha ya sace a ƙasashen waje. Ana iya cewa dan yau Abacha baya raye shi yasa ake bin shi da wannan kasafin kenan? lokacin da shi dai marigayi aiki kasan an taka kafar waɗansu wanda suna ganin su sun fi karfin najeriya sun fi karfin doka wannan kam ya an yi kuma an yi ne bisa ga rantsuwar da aka yi kulle wanda suka yi sata kulle wanda suka so su juyar da gwamnati kulle masu haddasa wa najeriya fitina da waɗansu manyan ƙasashe bisa ga ƙarya da cin amana e eh, wayannan kam an tunkare su har a gaban ubangiji yanda na gaya maka nan haka za mu faɗa haka kuma zan faɗa ni zan bugi kirji mun yi abin da muka yi na tallafa masa na riƙon najeriya bisa ga amana kullum a yunkurin su juyar da shi ake yi rashin amincewa haka na san ya sa shi ya zama maki ga waɗansu manya amma ni ka san maganar gaskiya ta tashi mu ba ma shakka gara a yi yanda za a yi a tsane mu ko a yi faɗa da mu akan gaskiya akan mu zo muna munafurci mu babu munafurci ba cin amana ba sata ba yaudara amma in za mu bi najeriya nan da gaskiya a matsayin mu na 'yan adam to lalle lalle akwai kurakurai da dama a yanda abin yake manyan barayi su suke nuna cewa wane ya saci kaza wanda isa ci kaman buhun gishiri shi ne yake cewa a ah, ga wani sun ya ɗau cokali guda saboda haka su ba a faɗan nasu na miyagun a'a sai dai su nuna na wani domin su nuna nasu gwaninta. tsohon wato babban kwamandan dogarawan tsaron fadar shugaban kasa ƙarƙashin gwamnatin sani abacha kenan manjo hamza al ke bayyana matsayin gwamnatin wancan lokacin kan zargin cewa an yi sata a ƙarƙashinta yanzu dai ga aisha ɗauke da labaran duniya jama'a masu sauraron mu barkamu da hantsi ga cikakkun labaran duniya A yau ne shugaban Amurka ya fuskanci majalisar kasar don sanar da su yanayin da halin kasar Amurka take ciki a wani taron da aka saba yi shekara-shekara inda ya gabatar da jawabinsa. Wanda ya fara da cewa shekaru uku da suka gabata ne muka kaddamar da shirin dawo da martabar Amurka. Na tsaya a gaban ku yau domin sanar da ku irin nasarorin da kasar mu ta cimma cikin waɗannan 'yan shekaru. An samu haɓakar ayyukan yi, albashin ma'aikata ya inganta, kazalika talauci ya ragu sosai. aikata laifuka ya ragu abin da ya sanya amincin gwamnatinmu ya inganta a idan al'ummar ƙasa kuma ƙasarmu a kullum daɗa bunƙasa take kuma sannu a hankali ƙimar ƙasar ta fara dawowa abokan hamayyan amurka kuwa sun fara karatun ta natsu kuma makomar amurka tana daɗa haske A yau ne ina wato a yau ina farin cikin sanar da ku cewa tattalin arzikin kasar mu ya inganta fiye da lokutan baya gaba daya. Mun sake inganta harkokin sojin mu kuma a yanzu karfin ikonta ya fi na kowace ƙasa a faɗin duniya. Kuma har yanzu muna kan aiki akan hakan. Idan kuka ji irin turbar da na ɗaura ƙasar nan a yau, abin zai nuna muku irin azamar da muke yi a tsarinmu wanda ke tafiya da kowa kuma babu wata ƙasa a duk faɗin duniya da ta kusan kamo ƙafarmu a wannan fanni tunda na hau karagar mulki na samar da sabbin ayyuka sama da miliyan bakwai a cewar shugabar wanda ya zarce alkalman masana da miliyan biyar a wancan gwamnatin da ta shuɗe rashin aikin yi a tsakanin al'ummomin baƙaƙen fata 'yan amurka da kuma latino amurkawa da asalin 'yan kasashen asiya ya ragu sosai fiye da lokutan baya a tarihin amurka a cewar shugaban talauci da al'ummar amurkawa 'yan afirka suke fuskanta ya ragu fiye da yadda aka taba gani a shekarun baya a cikin shekaru saba'in kuma ba a taba samun raguwar rashin aikin yi tsakanin mata ba kamar yadda aka samu cikin wannan 'yan shekaru ukun. A bara ma mata ne suka mamaye kaso da saba'in biyu cikin ɗari na guraben sabbin ayyuka da aka ƙirƙiro Mahukuntan ƙasar ya ce kada ku manta cewa nasarar da ta kasance mafi mahimmanci a gare mu a nan Washington wato mazaunar ikon ƙasarmu shine yi wa al'ummarmu wato na Amurka aiki. mu ita ce abin alfaharin ƙasarmu kuma ƙasarmu tana aiki ne don tabbatar da 'yan ƙasar sun cika burinsu. su. alkalman sakamakon zaɓe na nuni da cewa tsohon magajin garin south bend indiana pete botegi da kuma sanata mai wakiltar jihar vermont bernie sanders su ne kan gaba a zaben iowa caucus na jam'iyyar democrat bayan da wani rikici ya barke da daddare wanda ya rikita al'amura a daren jiya tare da wakilan ƙasa 41 don kama aiki Buttigieg yana da kaso 26.9 cikin 100 wanda ya ɗara kaso 45 wanda Bernie Sanders yake da shi. Biye da su kuma sanata mai wakiltar jihar Massachusetts Elizabeth Warren, tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden da sanata mai wakiltar Minnesota eh, sanata Amy Klobuchar. Wasu 'yan takara shida kuma suna biye da 'yan takarar da suke kan gaba. Sanders yana gaba da yawan ƙuri'u akan wannan takarar mai muhimmanci. an fara wani tattaunawar soji da na tsaro don samun yarjejeniyar tsagaita wuta mai dorewa a libya wanda wakilan majalisar ɗinkin duniya suke jagoranta ana ci gaba da tattaunawar a yayin da bangarorin biyu da ke rikici a libya suke ci gaba da take yarjejeniyoyin sulhu da aka gindaya musu a tsakiyar janairun bana ma'aikaciyar muryar amurka ta ruwaito cewa manyan jami'ai biyar da gwamnatin sulhun national accord ta nada a libya da kuma wasu manyan jami'an soji biyar da jagoran 'yan tawaye khalifa haftar ya nada sun halarci taron haka da aisha ma'azu da labaran duniya to kamar yadda ba a rasa ji ba an samu matsala a zaben fitar da dan takara na jam'iyyar democrat da aka yi a jihar iowa abokin aikinmu da ya je turo mana labarai kan wannan wato eh, fitar da ɗan takara da aka yi ya dawo kuma ya dawo mana da guzarin abin da yau kana ga bayanin da ya mana tsaikon da aka samu da ba sabon ba na fitar da sakamakon zaben fidda 'yan takara na ayowa na jam'iyyar democrats ya haifar da ra'ayoyi mabambanta tuni da 'yan takarar shugaban kasa na jam'iyyar da suka isa hamshiya domin mataki na gaba na zaben ba tare da sanin matsayinsu a zaben na ayowa ba suka bayyana ra'ayoyinsu a kan tsaikon yayin da wasu suka saka alamar tambaya akan jinkirin wasu kuma suka tausayawa dalilan da suka haifar da tsaikon a bangaren masu zaben ma an sami ra'ayoyi mabambanta paul maclay ya bayyana damuwa da tsaikon ya kuma bayyana dalilinsa I think we need to make a lot of changes in the country, and I hope that will involve a Democratic president. ya ce ina fatar za a taimaka a zaɓi ɗan takara da zai yi wa ƙasar nan aiki da kuma sauya 'yan jam'iyyar republican da masu zaman kansu da ba a gamsu da rikon ludayinsu ba to sai dai wata mai zaɓe a ayowa daryl ahon tana da ra'ayi mabambanci No, I have no suspicion, and it doesn't seem like anyone's questioning the integrity of the election. A'a, ba zargin komai. bana tsammanin akwai wanda zai saka ayar tambaya akan sahihancin zaben idan aka la'akari da namijin kokari da suke yi na tabbatar da adalci da kuma ba da sakamako na gaskiya don haka ba matsala za mu jira sakamakon a daidai lokacin da aka soma bayyana sakamakon zaben da yammacin talata a yanzu hankali ya karkata a jihar hampshire inda za a gudanar da zaɓe na gaba murtala faruk sanyin na muryar amurka daga ayowa Ta gaida Murtala, yanzu kuma lokaci ya yi da zan koma gefe guda Aisha Ma'azu da gabatar mana da shiri na gaba. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Aisha Ma'azu ce take muku lade marhaban cikin shirin yanayi da muhalli wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Shirin yanayi da muhalli na wannan mako zai yi duba ne game da matsalar fari da ake fuskanta a wasu ƙasashen Afirka. Wanda wata kungiya ƙarƙashin Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana cewa hakan ka iya zama barazana ga samar da wadataccen abinci a afirka a wannan yankin na afirka sunana umar sale anka daga kungiyar rajin kare muhalli ta najeriya wasu lokuta akwai abubuwa da dama da suke kawo faruwa na allah ta'ala da yake sa abu ya faru da ake kira cewa natural mm. akwai kuma abubuwan da dan adam shi yake dada tsokano su yana da tasiri sosai cewa a yi duba na musamman na tsanaki da yadda halittu suke fitowa mm. ta karfi da yaji suke shigowa neman abinci wannan yana da alaka sosai da yadda dan adam yake keta haddin su wa'annan tsirrai da kuma dabbobi da tsuntsaye da kuma su kwari da ke gani kamar su fari dinnan akan je a taba inda suke zaune saboda ne kokarin faɗaɗa ƙasa da ake yi na gine-gine da kuma sauran hanyoyi na dan adam yadda yake ci gaba domin me duniya ta ci gaba yanzu ana hayayyafa sosai hayayyafan nan yakan sa mutane sukan so su daɗa faɗaɗa filin noma da kuma filayen da za su yi gine-gine akan a duniya wata kungiya ta human nature project ana duba yadda al'amuran sukan taɓarɓare Ah, ba ga ɗan adam ɗin ba kuma ba su tsirran ba ba kuma kwari ba a duniya domin ne akwai zafi da yake na musamman da yakan sa kwarin ah, nan su fito kuma su hayayyafa a gurguje to kuma dole sai sun nemi abincin da za su ci kuma abincin yana musu karanci domin me ana sare guraren da yakan zama musu gidaje so dole idan ka kori abu daga gidansa ya nemi wani gurin da zai zauna babu yadda za a ce ba a rayu ba yadda dan adam dole sai ya samu hali mm. su ma wa'annan tsirrai da kwari sai sun nemi masauki mm. da ko ta ina kuma za su zo su zauna. Suna na Profesa Aliyu Doro, Director General na National Environmental Standards Organization for Small Education Nigeria. Yin hali na dan adam yawanci jama'a ba sa bin doka sai an ci da Kuma gwamnati ya kama da dokoki da shafi muhalli guda talatin uku. Idan da an sa su ne saboda a yin muhalli wanda ya shafi iska sa ruwa hatta yadda ya kamata mutum ya lura da shara duka akwai duka a kai mm. amma yawanci abinda da ke faruwa wasu ba wasan da wannan a kansu ba mm. so shi ne cikin ayyukan da muke shi ne faɗakar da mutum yana sun cewa suna da hakki na lura da muhalli na da suka lura da muhalli su lura da kansu in babu muhalli babu saboda ba inda ba mu zamu maganan iska in kika lura akwai jihohin mu misali a cikin nan najeriya wanda yin ka je kai kanka ka ga iskan da kake shaka kafin iskan ya gurbata to yadda ɗan adam kuma ce shakun irin iskan zai jawo masa matsaloli na rashin lafiya kala-kala don suka manyan birane kamar irin su lagos su kano su akwai da aka sa a tabbatar an samu iska mai kyau akan duba ne yake jawo gurbacin iskan nan wanda shi dan adam ke saboda abubuwa biyu ne suke iya jawo gurbacin iska akwai wanda yakan taso haka wato wanda ake cewa mata ba ɗan adam ba ne shi yanzu lokacin hunturu mm. da akwai tsira mm. amma ko abubuwa da ɗan adam yake su wayannan dokoki kamar na shafi iska an yi shi saboda a kasar an samu iska mai kyau wanda mm. ɗan adam da sauran halittu ba su amfani da shi su wajen ah, sarrafa rayuwarsu. A ɓangaren lafiya kuma, Dr. Ibrahim Kana ya jaddada irin matsaloli da ke tattare da wasu al'amura da muke aiwatarwa na yau da kullum wanda yake shafar lafiyar al'umma. Suma idan irin wannan matsalolin ya taso. masu juna biyu kenan. a ware da gaske ana haifan yara da suke da matsaloli to yanzu za ke tunanin kan cewa duk ko wata ma irin matsalolin duniya yanzu ke kawo ake haifan yara da kira ake samun su da wani cuta da muke kira autism. Mm. cikin yaro a haife bai da wayo bai da ilimi mm. bai ma iya magana da wuri bai iya tafiya da wuri gashi nan duk ɗaya kana kana da a fansu yanzu a duniya mm. an kasa gane me yake kawo haka to ana ma danganta su da irin wayannan amurka da ke al'amari da faru a duniya da baki ɗaya su kasashen da suke hakan mai musamman mu Najeriya wani abin ya shafe mu a gaskiya sai mu mutum ya je guraren da ke dace da ke mai na farko saboda takamai da ake wani lokaci ana samun aman rijiyoyin zai mm. ga mai ya zuba cikin rafi ta baki ko masu sauraro mun ɗauko gangara sai dai kuma lokaci ya yi halinsa sai ku tara da mu a makon gobe inda za mu ci gaba da wannan tattaunawar yanzu a madadin bakin namu da kuka ji muryoyinsu da wanda ya haɗa mana shirin har ya zo gare ku solomon abu ni aisha ma'azu nake muku fatan huta lafiya To a gaida Aisha kafin mu ci gaba wato kafin mu ci gaba a ɗan saurari wannan. wannan haka ne yanzu kuma ga garba awwal da sharhin jaridun kamaru an fara shirin jaridu namu na wannan makon ne da jaridar Le Sante anda ta yi mana sharhi ne kan yadda kungiyoyin siyasar kasar jamhuriyar Kamaru suka fantsamu lungu da sako na kasar ta Kamaru domin neman magoya bayan su kasancewa za gudanar da zaben ranar hukumomi da kuma na emirisan dokoki na kasar a ranar tara ga watan Fabrairu na. Jaridar etudiyan kuma ta kasar Kamaru cewa ta yi ga dukkan alamu dai mata a kasar jamhuriyar Kamaru kansu ya fara wayewa domin sun fara mu a cikin harkokin siyasar kasar jaridar education ta kasar kamaru ta ce gwamnatin kasar ta yi kira wajen ganin a matasa matsayi daidai wa daida musamman a guraben ayyuka a fadin kasar baki ɗaya sai kuma jaridar rapota ta kasar kamaru tsokaci ta yi kan yadda 'yan takarkari a kasar ta kamaru suke amfani da makudan kudade. domin gudanar da yakin neman zaɓe a fadin kasar baki ɗaya sai jaridar sareto ta kasar kamaru ita kuma ta ce hukumar zaɓe mai zaman kanta elekan ko election kamarun ta bayyana a fili cewa ashirin shirye take domin ta tunkari zaɓen da za a gudanar ranar tara ga watan fabrairun nan jaridan abokat kuma cewa ta yi jami'an tsaro a bangaren 'yan awaren kasar jamhuriyar kamaru suna cillawa waɗansu ƙauyuka wuta anda suke zargin cewar maboyan masu ɗauke da bindiga ne a wannan bangaren jaridan kamarun tribune kuma ta ce shugaban ƙasar jamhuriyar kamaru mustabiya ya ba wa malamin makarantar da ɗalibinsa ya masa yankan rago a ƙasar lambar yabo kuma ya miƙa ta'aziyarsa ga iyalan mamacin jaridan azani kuma ta ƙasar jamhuriyar kamaru ta ce manyan limamai na addinin ƙasar guda biyu musulunci da kuma kiristanci yanzu dai sun gudanar da addu'o'i ta ko'ina a faɗin ƙasar ta kamaru domin neman medika ya sanya a gudanar da zaɓuɓɓuka masu zuwa cikin kwanciyar hankali da lumana za mu kammala sharhin jaridar namu na wannan makon ne da jaridar an da ta bayyana mana cewar ga dukkan alamu dai a bangaren 'yan awaren kasar jamhuriyar kamaru da kyar ne za a gudanar da zaɓuɓɓuka na ranar tara ga watan fabrairu nan saboda masu ɗauke da bindiga suna ta barazana ga masu gudanar da yakin neman zaɓe a bangaren su muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru to gaida awal yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu Salamu alaikum sashen Hausa na murar Amurka. Mai magana ya rage Musa American Siya daga Najeriya mazauni Owari. Ina son in gaya ma shugabannin jihar Zamfara kowa ya sa yi kashe kube idan suna da tunani da hankali da yangen nesa kar su manta su dubi inda sun karatu cikin yakin yan ta'adda na kidnapping da barayin shanu ba wai kuce kuce za su yi na siyasa ba assalamu alaikum sashen hausa na murya amurka mai magana alhaji audu mai gora kamfana malama dorin jihar jigawa najeriya ra'ayina da zan bayyana a yau ina so na kira ga mai girma shugaban ƙasa shugaban ƙasa mai adalci irin abubuwan da gwamnan lagos suke yi al'ummar arewa waɗanda suka je firani domin yin hayar babura da ta sahu da irin cin mutuncin da suke fuskanta da wulaƙanta da ake musu to ya kamata mai girma shugaban kasa isa baki al'ummar najeriya guda ɗaya ce to yanzu kuma ga labaran duniya amman kuma takaitattu To a takaice jiya ne shugaban Amurka ya fuskanci 'yan majalisar kasar don sanar da su yanayin halin da kasar Amurka take ciki inda ya gabatar da jawabinsa na shekara-shekara da aka saba gudanarwa wanda yake nuni da cewa tattalin arzikin Amurka na daɗa haɓaka. alkalman sakamakon zaɓe na nuni da cewa tsohon magajin garin south bend indiana pete buttigieg ne da sanata wakiltar vermont bernie sanders suke kan gaba a zaben iowa caucus na jam'iyyar democrats. Masu saurare nan muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. Kafin mu yi sallama da ku muna miƙa mu ga ƙungiyar 'yan jaridar Najeriya NUJ shiyar Kaduna saboda rasuwar tsohon sakatarenta Mazi Dominic Uzu a wani haɗarin mota a hanyar Kaduna zuwa Zaria jiya talata. Allah ji kansa. Yanzu a madadin kowa da kowa musamman Aisha ma'azu, wacce ta mana labaran duniya. da salaman abu wanda ya haɗa mana sautin da kuma injiniyanmu na yanzu Darius smith ni ibrahim kalamasi garba ke cewa sai an jima wasalam